idan ka ji an ce maka malami mutum bai karantarwa bai wa'azi bai da'awa bai komai amma an zo lissafa malamai a najeriya sai ka ji an sa sunansa wallahi boka ne duk gingima gingiman malaman nan da ba sa wa'azi ba sa karantarwa ba sa da'awa ba sa koyar da sunna ba sa isar da sakon Allah amma da an ce manya manyan malamai ka ji su za a fara kira ka ji sunan su a rediyo ka rasa me suke yi katikatin boka bokaye ne bukaken harra ne sai ka haɗu da su a wutar jahannama ta jalgar wa min sharrin naffasati fil uqad sai ka ce me wa min sharri hasidin idha hasad Allah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka nemi tsari daga sharrin mai hasada yayin da ya hasadar inna lillahi wa inna ilaihi kai a takbir wato hasada bala'i asalin hasada ɗabi'a ce ta yahudawa wadda kasirun min ahalil kitabi wadda kasirun min ahalil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara wai saboda me alarama hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq to put stop da wata cikin nisa'i ta ai baka yi ta ba ya suduna nas ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi faminhum man amana bihi wa minhum man sadda to karsa da su wutar jahannama mu huta jahannama sayira duk musulmin da kaga yana hasada to ya shiga layin yahudawa malamai sun ce abubuwa guda bakwai su suke kawo hasada abubuwa guda nawa guda bakwai su suke kawo hasada na farko al'adawa gaba duk wanda kake jin haushinsa kake kinsa in alheri ya same su sai ka masa hasada na biyu malamai suka ce a ta'azzus wato jiji da kai ɗaukan kanka kai kai ne babba dan me wani zai zama sama da kai to da kaga wani ya dago sai ka fara masa hasada na uku malamai suka ce alkibiru girman kai duk mai girman kai sai ya zama mai hasada shaidan ma daga abin da ya sa shi hasada akwai girman kai a ciki na hudu malamai suka ce shine al'ujubu jiji da kai duk mutumin da ke da jiji da kai sai ya yi hasada na biyar malamai suka ce kawfa fawatil maqasid wato tsoron wani abu da kake samu ya kubuce shi yasa ɗalibi ya hasada wa ɗalibinsa a wajen malaminsu ɗan shan miya da ɗan shan miya suke wa juna hasada a wajen mai gida yaran gida suke yin hasada wa juna a wajen oga a ofis na ƙasa suke ainihin wato hasada da juna wa zai fi samun shiga wajen bos saboda kaufafa watil makasid bayan wannan malamai suka ce daga cikin abin da yake kawo hasada wato akwai kubusun nafs wato mummunan zuciya wani kuma shi hakanan nan yake shi zuciyarsa ce baka kirin baya son ya ga wani da alkhairi baya son ya ga wani ya ci gaba da ya ga wani ya fara samun alkhairi to kuma shi bakin ciki ya taso kenan malamai suka ce masu hasada suna da aji aji har guda hudu akwai mai hasada dan form 1 akwai mai hasada dan form 2 akwai mai hasada dan form 3 akwai mai hasada dan 4 wato shine oga kwata-kwata a cikin masu hasada ya masu hasada suke matakin hasada na farko shine wanda zai ganka da ni'ima ya ji yana so wannan ni'imar taka ta gushe shi wai ba damuwarsa ni'imar ta dawo wajensa ba shi dai ka rasa ya ga baka da ni'ima shine bukatarsa idan kai sabon gida ya ce ina ma ya kama da wuta idan ka ci kansila ya ce ina ma sojoji su zo a juyin mulki idan kai sabuwar mota ya ce ina ma sai ka je fly over abuja ta kuli rakiya idan kai sabuwar amarya ya ce ina ma tana da cutar kanjamau wannan oga kwata-kwata a cikin masu hasara kenan mai bi masa shine wanda zai ganka da ni'ima ya ji ba kai ka cancanta ba shi ya fi cancanta so yake ni'imar ta gushe daga wajen ka ta dawo wajen shi abin da yasa aka ce ya fi wancan dama dama bai so ni'imar ta salwanta gaba daya yana so wani ya samu sai dai shi shi ne wani to ya fi wancan dama dama shi dan taka zubar sai mai hasada mataki na uku Shi ne wanda zai ganka da nima shi abin da bai so ka wuce shi shi ma zai samu irin ni'imar to yana so taka ta ci gaba da zama amma idan ba zai samu ba to kai ka rasa shi ya rasa a zauna haka amma in za ka samu shi ma ya samu to yayi da taka tana nan tashi tana nan <laughs> sai mai hasada na ƙarshe shi ne wanda zai ganka da ni'ima ya ji ina shi ma a ce ya samu amma bai so taka ta gushe ita ma wannan hasada ce oh, sai dai ita wannan hasadar malamai sun yi magana biyu a kanta wasu suka ce ta halatta kai tsaye wasu suka ce a ita ma hasada ce maka ruhiya, a wuri biyu kawai ta halatta kaga wani Allah ya bashi kuɗi yana taimakon addini ka ji ina kai ma ka samu kuɗi ka taimaki addini ko wani Allah ya bashi ilimi yana sarrafa ilimi a harshen sa yadda ya ga dama yana taimakon addini yana isar da sako ka ji ina kai ma ka samu ilimi irin nasa ka zo ka isar da sako to anan ta halatta amma in ba anan ba haka nan kawai kai ma kana so dan kaga ya samu kai ma ka zama ƙwarya ƙwaryan mai hasada Allah ya ce wala tatamannu ma faddala Allah wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd sai aka ce me lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu wannan ya nuna hana addu'a was'alullaha min fadli inna Allah kana bi إن الله كان بكل شيء عليما يا يا لرما الله يتي ولا تتمنوا kada ku rinka yin burin ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd abinda Allah ya fifita sashin ku akan sashi Allah ya ba wani wata ni'ima kai ma ka ji ya kamata ka samu ka rinka buri ina ma a ce kai ne Allah ya ce to kada ku yi haka amma ƙarshen ayar Allah ya ce ba an hana ka addu'a bane was'alullah min fadli kofar Allah tana da yalwa ka roki Allah daga falalarsa duk wata falala da ka gani ka roki Allah madaukakin sarki inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ga komai wato abin da yasa ka dan yi kama da mai hasada baka tashi yin addu'a ba sai da kaga wani ya samu samun da yayi shine ya zama stimulus da ya stimulating ɗinka har kai ma kace kana so ka samu amma idan a wajen dukiya ne don taimakon addini ko a wajen ilimi don karantar da addini to wannan ya halatta kai tsaye wasu malamai sun halatta gaba daya imam al-qurtubi na cikin wanda suka halatta gaba daya idan ka karanta wato littafin sa al-jami'u li qur'an in ka karanta wani littafi da ake cewa al-hasadu shi ma malamin ya halatta ta kai tsaye amma wasu malamai sun karhanta in ba a wayannan wurare guda biyu ba ku saurara ku ji mai hasada yayi kama da shedan ta ina mai hasada yayi kama da shedan ɗazu muka ce shedan duk irin abin da kai masa ba za ku daidaita ba sai ya ganka auta to haka mai hasada yake kun ga can sai aka ce faizan lazi bai naka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wanda ke gaba da kai idan ka taimaka mashi ka tallafa mashi ka kyautata mashi zai iya barin gabar amma ba a ce faizan lazi bai bai na hu hasadun ba shi mai hasada duk abin da ka masa ba zai sa ya bar hasada ba bai aje makamin shi kamar shaidan yake idan ka taimaka masa to shi abin da yake so ya zama ma baka iya ci da kanka to yanzu bakin ciki wutar ka kara mata fetur ne yanzu ka zama ma bayan ka ci da kanka har kana iya taimakawa wani to gaba za ta karu shi yasa muawiya ya ce kowa a duniya zai iya zaunawa lahiya da shi kuma zai iya shawo kansa ya ce amma banda mai hasada ya ce domin mai hasada ba abin da zai sa ya huce sai in ni'imar da nake da ita ta gushe matukar tana nan ba ran da zai aje makamansa shi yasa Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ma ra'aitu zaliman ashbaha bi mazlumin min al-hasidi ban taba ganin azzalumi wanda ya kama da shi ake zalunta ba kamar mai hasada mai hasada shine azzalumi amma shi ke cutuwa da ya ganka kasa sabuwar riga ya ji kamar zai cije ka yanzu ba a masallaci in ka wanke rigar ka kasa bula tsohuwar rigar ce fa ka wanke ba sabuwa ka dinka ba amma wani kamar zai cije ka wai dan me wai ya yake so ya ganka wai ya fi so ya ganka cikin matsala ya ganka asha asa a gabara gashin kanka ya ci cure ya yi kura kafar wandon ka ɗaya tafi ɗaya tsayi hannun rigar ka ɗaya dalil ɗaya babu lin ka koɗe ka moka ɗaya ka tamuke ka kanjame ka gigice to waya lokacin ne zai ji sanyi a ransa zai ji farin ciki a ransa shi yasa malamai suka ce duk mai hasada hasada ce ajalinsa bakar ibnu abdullah ya kawo kisar wani sarki sarkin akwai wani mutum da yake halartar fadarsa kullum mutumin ya zo fada sai idan sarki ya fito fada sai ya miƙe ya ce wa sarki wanda ya kyautata maka ka kyautata masa amma mugu kar kai wahalar mai da martani a kansa ba shi muguntarsa kawai za ta kashe shi ka huta kullum abin da yake faɗa kenan saboda wannan sai sarki ya zama yana son shi ashe akwai wani fadi a fadar shi kuma wannan sai ya fara yi wannan hasada sai ya tunanin wani sharri zai masa ya raba shi da sarkin sai da aka yi zaman majalisa aka tashi sai ya zo ya samu sarki ya ce ran kai dai dole mu gaya maka gaskiya mun ga abin da zai cutar da kai me ya faru ya ce na ga wane kana jawo shi kusa da ka san maganar da yake yaɗawa a kanka da ba ka jawo shi kusa ba ya ce wace magana yake yadawa a kaina ya ce ai yana yada cewa bakinka yana wari shi yasa bai san matsuwa kusa da kai sarki ya yi shiru yace na san hasada ku irin ta fadawa yace ranka dai ba cewa ne kai daba ka bincika yace Allah kai mu gobe zan bincika washe gari da sassafe ba fadan sai ya je gidan wannan mutumin yace ya ce na zo ne mun san juna tsawon lokaci baka taba ziyartar gidana ba dan Allah ka zo ka ziyarce ni sai yace mu tafi suna isa ashe ya sa an shirya girki ci mai kyau an sa tafarnuwa abincin da suka zo bayan an ci abinci sai bafada ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce me ya ce ai na manta da ya kamata na bari sai mun taso fada kamin ka ci wannan abinci ya ce saboda me ya ce saboda akwai tafarnuwa a abincin sarki kuma ba abin da ya tsana a duniya kamar warin tafarnuwa da ya ji warin tafarnuwa zai kama amai ya ce ina jin tsoron karka je ka sa shi amai a fada ya ce ba matsala in na je zan lura zan rinka ja da baya baya shikenan sai aka zo fada sarki yana lura sai ga mutumin nan ya dan kara matsawa baya da aka zo za a tashi a fada sai sarki ya kira shi ya zo su yi magana sai ya matso kusa saboda baya so sarki a mai sai ya daga haɓa riga sai yana rufe bakin shi a wajen sarki me yake rufewa hanci yake rufewa kada ji warin bakin sarki nan take sarki sai ya tafasa daga sama har kasa <laughs> ya sallame shi ya tafi yana kamin ya sallame shi ya ce jira akwai sako da zai bashi sai ya shiga cikin gida sai ya ɗauko takarda da biro sai ya rubuta a fada ashe abin da ya rubuta a cikin wannan takarda sako ne zuwa ga wani hakimin sa ya ce idan wanda ya kawo maka wannan takarda ya zo ina baka umarni ka kama shi ka yanka shi bayan ka yanka shi ka fede shi yadda ake feɗe rago bayan ka fede shi kuma ka cika fatar da kaikai ka aiko mun da kan da fatar shi nan ya nada takarda ya bashi ce sarki hakimi na kaza za ka kaiwa Ya ce ranka kai dade to ashe fadawa sun san sarki yana da al'ada idan har zai maka alkhairi in dai kaga ya ɗauko takarda da biro ya yi rubutu da kansa to kyauta za a maka wannan ba fade da ya ga sarki ya yi rubutu da kansa an sa ambulon an manne an buga sil na sarki sai ya ce inna lillahi hasada ta bata ci ba wanda ne masa hasada kuma domin a raba shi da fada na ɗauka za a kore shi kuma kuɗi zai je a bashi kawai sai ya bi wannan mutum sai sake tare shi ya na ga sarki ya baka takarda ina za je ce wajen hakimi na gari ka zan je ya ka taba zuwa garin ne ya ce ban taba zuwa ba ya to ya za ka gane hanyar ya ce ito da tambaya ba fada ya ce ayi haka mu barka ka je ka bi hanya irin wannan da ba a da tabbas a kanta me ya amfanin amini takarda mu kawo na je na kai ko ma menene ai zan dawo maka da bayani ya ce a ya matsa masa da mayagi har ya amince ya mika masa wasiƙa yana zuwa shi tunanin shi in an bayar sai ya kasa kashi goma sai ya danna kashi tara sai ya kawo kashi ɗaya ka ji dan baba kere an shi yana zuwa yana mika wasiƙa sarki yana karɓan wasiƙa hakimi yana karantawa ya ce ku kama shi ya ce a ɗauko wuka Ya ce me zai faru Ya ce bari mu karanta maka wasiƙar abin da ke ciki a taka hamilu kitabi haza fasbahu idan wanda ya kawo maka wannan wasiƙa ya zo ka yanka shi wasu luku ka fede shi ka cika fatar da kaikai ka aiko min da fatar da kan ba fada ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha asalin takardar nan ba ta bace hakimi ya ce ba a rubuta suna a ciki ba za a taka hamilu kitabi hazawa ya kawo ya ce kai dogara ku wa matsaya shi wuka aka kama fade aka yanka aka fede aka ɗauki fatar aka cika ta da ƙaiƙai aka aiko da kanwa sarki sarki sai ya kamba fadansa da fatar cike da ƙaiƙai a daren sarki bai bacci ba washe gari yana fitowa fara sai ga mutumin nan ya dawo ya miƙe ya ce ranka ya dade mai kyautatawa saka masa da kyautatawa mugu kar kai wahalar mai da martani ba shi muguntarsa za ta yi ajalinsa sarki ya ce kai zo mu shiga daga ciki ya ce ina wasiƙar da na baka ya ce wane ya karɓa ya tafi ya kai ya ce me yasa ka bashi ya ce shi ya matsa min ya karɓa wai dan ban san hanya ba sarki ya shiru ya ce dakata labari ya same ni cewa kana